Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 9 ga watan Mayun shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani gangami domin tunatarwa akan haƙoƙin mata a musulunci da kuma hanyoyin shawo kan matsalar mace-macen aure a ƙasar. Kowane namiji ya nemi ilimi ya san kayan ka ɗauko amana iyan mutane ka san menene ya akan ki hakukuwa. Ke ma mace ki san menene ya akan ki hakukuwa da kuma nauyin da ya rataye akan ki. To a yau ne kuma za mu kawo muku ƙarashin hirar da muka yi da shugaban hukumar NDLEA Janar Buba Marwa mai ritaya inda karshe ya kira ga matasa a daina shaye-shaye saboda abu ne mai illa ga lafiyan jiki da kwakwalwa spinal cord organs zuciya hanta abu ne mai lalata mutum kuma, kuma zai kashe mutum to ina amfani ka ɗauki abu da kai da kanka kamar ka ɗauki wuka ne kana cuka ma kanka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken hira muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi zai gabatar kazalika muna dauke da labaran wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar rasha vladimir putin a yau litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar ukraine da ya yi yana mai cewa rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da sam ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da jamus ta yi a yakin duniya na biyu putin ya yi magana game da bukatun rasha na tabbatar da tsaronta wanda rasha ta yi a watannin da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga fabrairu yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyar ta hari jami'an amurka da na neto sun gana da jami'an rasha sau da yawa amma sun yi watsi da wasu bukatu na rasha kamar ukraine ta yi alkawarin ba za ta taba shiga neto ba kasashen neto ba sa son sauraronmu ma'ana a gaskiya suna da irin nasu tsare-tsaren na daban kuma mun ga hakan in ji putin a yau alhamis ya kara da cewa ta bayyana cewa an yi yunkurin sake ɗaukar wasu matakan musguna wa jama'a a donbass mamayar yankunan ƙasarmu na tarihi ciki hada crimea wasu manyan kamfanonin yammacin duniya da masu hannu da shuni na cikin gida sun buga tallace-tallace a jaridu a yau litinin suna taya john lee murnar zama shugaban hong kong na gaba biyo bayan wani tsari na zaben ɗauki ɗaura wanda masu suka suka yi Allah wadai da shi a matsayin abin da ya yi hannun riga da tsarin demokuraɗiyya. Li mai shekara 64 tsohon babban jami'in tsaro wanda ya jagoranci yunkurin murkushe demokuraɗiyya na Hong Kong an naɗa shi sabon shugaban cibiyar kasuwanci ranar Lahadi inda a wani ƙaramin kwamiti na masu biyayya ga China ya kaɗa ƙuri'an goyon bayansa. A yau Litinin ne 'yan ƙasar Philippines ke kaɗa ƙuri'a don zaben shugaban ƙasa yayin da hambararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin dan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta asiya mai bin tsarin demokuraɗiyya wadda ke cike da rarrabuwar kawuna fernandan marcus jr wanda ɗa ne ga shugaba da yake amfani da sunansa wanda aka hambare a wani bore da aka yi da goyon bayan soji a shekarar 1986 mai lakabin people power ko karfin jama'a ya sha gaban saura a ƙuri'an jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe sai dai abokiyar karawarsa ta kusa mataimakiyar shugaban ƙasar leni robredo ta shiga cikin kaduwa da bacin rai game da yiwuwar sake samun wani marcus din kuma wanda zai sake kwace kujerar mulki tare da yin amfani da dimbin masu masa yakin neman zaɓe na sa kai don su yi zagon ƙasa ga takararta wasu 'yan takara takwas da suka hada da tsohon dandan damben nan mani pacquiao da magajin garin manila isco moreno da tsohon shugaban 'yan sandan kasar san pamphilo lacson sun kasance a can baya sosai a kuri'ar binciken jin ra'ayin jama'a Tarukan jama'a na ɗaukaka ɗan shugaban Uganda na ƙara janyo fargabar cewa neman shugabancin ƙasar ne. Bayan shekaru da dama ana shirya shi domin ya gaji mahaifinsa. Shugaba Yoweri Museveni wanda ke rike da madafun iko tun shekarar 1986 cikin 'yan kwanakin nan ana gudanar da bukukuwa uku a cikar laftanar janar muhizi kainarogaba ɗayan shekaru 48 a duniya a kampala babban birnin ƙasar kuma magoya bayansa a wasu sassan wannan ƙasa ta gabashin afirka sun gudanar da gagarumin gangami da suka ce na nuna girmamawa ne da shugabansa na gaba taro na baya bayan nan bikin godiya na ranar asabar ya samu halartar ɗaruruwan mutane da suka hada da manyan jami'an gwamnati da hafsoshin soji kai na rogaba wanda ke jagorantar sojojin ƙasa na uganda ya ƙara dagewa a wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya bayyana burinsa na yin mulkin uganda ya yi magana game da ƙara kasafin kuɗin ɓangaren wasanni domin baiwa matasa goyon baya idan ya ci mulki a ƙasar kuma ya ce nan ba da daɗewa ba zai bayyana shirinsa na siyasa. a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar kungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani gangami domin tunatarwa kan haƙoƙin mata a musulunci da kuma hanyoyin shawo kan matsalar yawaitar mace-macen aure a ƙasar. Inda alƙaluma ke nuni da cewa sama da aure dubu uku ne suka mutu a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kaɗai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani. Taron wanda ke matsayin wata haɗuwar shekara-shekara ya zo ne a wani lokacin da Majalisar Ministoci ta ba da sanarwar shirin kafa ma'aikatar Agence Nationale de la Population wacce za ta mai da hankali wajen samo hanyoyin takaita yaduwar jama'a a ƙasar da aka ayyana a jerin ƙasashen duniya mafi fama da ɗabi'ar toya haƙƙin mata. Dalili kenan batun 'yancin mata ya ɗauki hankula a haɗuwar ta wannan karan. madam miko fatima umar na daga cikin malaman da suka hau mambari dama mun saba idan mun ga matsala ta mamaye al'umma irin wa'in ga hali muna riƙen wannan fursa muna kiran mata yan uwanmu musulmai mu domin faɗakar da su game abin da ya shahi matsalolinmu na addini da rayuwa ta yau da gobe mun gani ko Allah madaukakin sarki ya ce maza suna tsaye akan mata kuma laisa zakar kal unsa namiji bai kama da mace to yanzu ana nema a kawo daidaici tsakanin ɗa mace da namiji a nan gaba ne majalisar dokokin ƙasa za ta nazarci wannan kuduri saboda haka malamai magada annabawa suka fara yunkurin tunatar da 'yan majalisar nauyin da ya rataya a wuyansu. su tuna da amanar da muka basu su wannan deputoci namu kenan su tuna da amana da Allah madaukakin sarki ya aza musu kuma su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kowane namiji je nemi ilimi ya san kayan ka dauko amana iyan mutane ka san menene ya kanka na hakukuwa ke ma mace ki san menene ya kanki na hakukuwa da kuma nauyin da ya ya kanki yawaitar mutuwar aure yana daga cikin matsalolin da ke cinyewa jama'ar Nijar tuwo a ƙwarya inda bayanai ke nuna abin na ƙara ta'azzara a kowace shekara mafarin baje maudu'in haƙƙin ma'aurata akan teburin wannan haɗuwa limamin masallacin amir sultan da ke birnin yamai sheikh muhammad sadis abdulrahman na daga cikin waɗanda aka gayyato domin yin wannan tunatarwa in akwai wata shari'a da ta martaba mace a matsayin mata a gidan aure ko a matsayin uwa ko a matsayin ya ko a matsayin ya ko a matsayin kanwa to babu kamar musulunci to akwai matsala kamar yadda muka ce tsakanin bambamce al'ada da kuma haƙƙi ko kuma mu ce kyautatawa da kuma abin da yake alhaki to wannan yake kawo mafi yawancin matsalolin da mata suke ciki a yau na rashin samun haƙoƙinsu da ya dace a cikin zamantakewa da kuma rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali da ma wasu abubuwa da wasu da suke gani irin na tozarci da walakanci a cikin gidajen aure to mafi yawanci shi a ɗauki waɗannan abubuwan a ɗora alhakinsu kan addini to don haka shi yasa wannan taron muka yi a yau don mu barrantar da addini daga abin da bai shafe shi ba aurar da yaran da basu kosa ba da auren dole wasu matsaloli ne da hukumomi suka bayyana a matsayin abubuwan da suka hana nijar samun ci gaba yayin da yawan haihuwa ke zama cikas ga magidantan da ba su da halin ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan da suka haifa sakamakon tarin dalilai masu nasaba da matsanancin yanayin talaucin da ƙasar ke fama da shi dalili kenan mahukunta suka fara yunkurin yi wa tufka hanci sai dai wasu 'yan nishar na ganin abin a matsayin wanda ya wa addini da al'ada sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To inda a yau za mu kawo muku karashin hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar NDLEA da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya, wato Janar Buba Marwa mai ritaya. Wakilin muryar Amurka Alasan Bala ya fara ne da wannan tambaya. Daga ƙarshe tambayar da zan yi ita ce, menene babban kalubale da kuka fuskanta a wannan yaƙi? Babban abun da yake jawo lamarin shaye-shaye biyu ne na farko masu sarrafa kwayoyin dukiya suke nema kuma dole a fuskanci wannan gadan-gadan su san cewa muna nan an jali ɗaya eh, duk inda suka fito yanzu ma sun sani a yi ana ta kwane-kwane za a ga yanzu lagos sun ga muna blocking abuja muna blocking soma zuwa enugu da port shi ma muna blocking suka koma eh, kano shi ma muna blocking hatta borders dinmu shi ma muna blocking yanzu sun soma shigowa ta jirgin ruwa kan kananan jiragen ruwa amma mu ma mun samu namu jiragen ruwa kuma navy za su kara mana na wa'annan masu sarrafa su din kenan sannan masu amfani da shi maganan wato poverty shi ne number one dalili na shaye-shaye amma shi shugaba buhari shi ma ya san da haka shi ya sa ya kafa wani program da zai daga mutane eh, mutanen najeriya miliyan 100 daga wato poverty a samu musu ayyuka already wannan aiki yana bin shi gadan kuma mun tabbata eh, cikin eh, shekara goma ne ya tsara kuma ko da shi zai sauka shekara mai zuwa eh, muna fata in allah yadda wanda ya shiga ya karbi hannun shi zai ci gaba da wannan program din shine the big problem sa'an na biyu duk rehab da muke da shi da muke taimakawa koyaushe muna ba da shawara yara eh, da matasa da matayenmu da suka shiga rehab wanda abubuwan da ya sa su cikin wannan al'amari shine rashin aikin yi ba kudin cin abinci da sutura da sauransu to a yi kokari cikin training din cikin wato asibitin rehab a koya musu sana'o'i kuma ka basu haka bayan an koya musu sana'o'i a ba su dan jari da za su soma wani abu haka muka yi a lagos lokacin da nke lagos haka muka yi muka yi musu abubuwa bayan an gyara su aka koya musu abubuwa kuma muka ba su kudade suka zama mutane sau shi ne wani irin kira za ka yi ga matasa su daina matasa da babban murya a daina shaye-shaye saboda abu ne mai illa ga lafiyan jiki da kwakwalwa spinal cord organs zuciya hanta abu ne mai lalata mutum kuma, kuma zai kashe mutum to ina amfanin ka dauki abu da kai da kanka kamar ka dauki wuka ne kana cuka ma kanka so da shi magana Eh, na farko da muke so mai kuma a ci gaba a fuskanci rayuwa da addu'a da gaskiya da kokari amma maganan shaye-shaye abun da baya da amfani abun da zai cutar maka ina amfanin shi zai cutar maka zai cutar mai iyalinka da unguwan da society gabaki daya to shine kiranmu shugaban hukumar ndla e a najeriya janar buba marwa mai ritaya kenan to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. da sunan Allah madogara. rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi zai gabatar mana a najeriya shirin gudanar da babban zaɓe na baɗi ya kan kama gadan-gadan dukkan maniyyata takara sun sayi fom na irin mukamman da suke son yin takara a kai Ƙididdika ya nuna cewa jam'iyyar apc mai mulki 'ya'yanta 24 suka nuna sha'awarsu na yin takarar shugaban ƙasa yayin da babbar jam'iyyar adawa take da mutane goma sha biyar waɗanda suke son yin wannan takara na shugabancin ƙasar. ganin zaben fidda gwani ya karato manyan jam'iyyun kasar wato apc da pdp sun nemi yin sasanci don fidda ɗan takara amma kuma hakan ya ci tura bisa muradi na ƙashin kai ga kowane ɗan takara shin ko yaya ƙungiyar rajin kare mulkin demokaradiyya ke kallon batun sasanci wajen fidda ɗan takara? Tambaya kenan da na yi wa Comrade Abdullahi Abdul Usman, shugaban ita wannan kungiya na ƙasa. An ce waiwaye adon tafiya in ka lura lokacin su tufa bale su saddauna su a ziki da awolowo ai kishin kasan ne yake a tattare da su yawancin abubuwan nan in aka je za a tashi kawai a ce to kai ka rike mana nan kan mu manta Sardauna ya kamata ya zama Prime Minister. Amma mai ganin cewa akwai yajejeniya da fahimta tsakanin shi da tafawa balewa ya ce tafawa balewa ya je yi mana prime minister shi a bashi zai zo ya rike gefen arewa to ka gani a lokacin kishin al'umma ake yi amma yanzu yawancin su kishin kansu suke yi ishu ma na consensus ba ma so a zo a dinga cewa consensus a mutane su yi zaɓe amma su delegate din su san cewa haki ne a kansu gobe kiyama bacin duniya za su fito su ce na zaɓi wannan din cancantan shi na zaɓi wannan akasin haka kan mu sa kuɗi da dukiya a gaba kishin kasan a gaba to. shawara na da delegate su ji tsoron allah kuma su yi abin da ya kamata su cire cewa mutum ne ya sa su a matsayin delegate in mutum ya zo da kuɗi su ansa kuɗin shi dama nasu ne amma su yi abin da ya kamace su su zaɓi cancanta mutane masu kima wanda za su dawo mana da tattalin arziki da tsaro su dawo mana da walwala da abubuwan more kuradiya kiwon lafiya da ilimi gefe guda kuma yankunan kudu maso yamma da kudu maso gabas sun dage a kan shugabancin ƙasa suke so. Arewa kuma ta ce ya aya za a yi tana da yawan jama'a da kuma ƙuri'u a ce ta zira ido a mata waka cika tashi. To wannan shine kikikakan da ake ciki. Tunanin abin da kaje ya dawo ya sanya jam'iyyar APC a yankin Yaraba na kudu maso yamma ya tara 'yan takara biyar da ke yankin. ciki kawai har da mataimakin shugaban kasa oshi banjo da kuma babban jigo a jam'iyyar alhaji bola tinubu inda aka yi taro don fidda ɗan takara guda na sasanci don samun shugabancin ƙasa. a ƙarshen taron abokin aiki na babangida jibrin ya jiwo mana ta bakin tsohon shugaban jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar ondo chief bc akombi game da yadda taron ya gudana inda yake ce mai purpose is that to ensure that the presidency of Nigeria in 2023 will come to Southwest. Ya ce taro kan ya cimma manufa na ganin cewa ɗan takarar yankin kudu maso yammacin Najeriya shi ne zai kasance sabon shugaban a zaben baɗi. Ita kawo babban jam'iyyar adawa PDP 'yan takaranta na shugaban ƙasa ne suka fara zawarcin wakilan fidda gwani wato delegate inda sanata abubakar bukola Salaki ya bayyana a jihar katsina don neman goyon baya game da muradinsa da isowarsa hedkwatar jam'iyyar pdp ya sami dubun dubatan mutane da suka hallara don yi masa lale marhaba kuma bisa ga al'ada uban jam'iyyar na jihar katsina barista ibrahim shehu shema tsohon gwamnan jihar katsina shine ya fara share fagen yin jawabi kamar haka ɗan'uwana abu ne na abokina kuma mara marigayi tsohon shugaban ƙasa alhaji umar musa ya yarda abubakar Bukola Saraki ba bako ba ne ga siyasar Najeriya. Mutum ne kamilin mai ilimi kuma ya gwada jajircewa shi don ƙasar Najeriya da zama shugaban majalisar dattawa ta ƙasa. An yi da Bukola nan ya yarda a ciwo ma Najeriya bashi yaƙiya. ya ce ba zai yarda ba a kai najeriya ga halaka saboda bashi a talauta ta amma bashin da ke kan najeriya allah da ya sauwake ɗaya sai an fama da biyan bashi najeriya a takaice wannan bawan allah ya zo gari ku don neman goyon baya na wannan kuduri nasa na takara bayan shugabancin najeriya saraki wani ya ce ba haushe ne saraki ba ne saraki ya zo gare ku ya nemi alfarmaku ya nemi ƙura'a ku kuma na san saraki saraki ba zai cutar da mutan katsina ba zai cutar da mutan najeriya ba allah ya shige masa gaba allah ya shige mana gaba cikin jawabinsa sanata bakola saraki cewa shi kam ya zo gida a gida yake duk sa'ad da ya zo katsina ballantana kuma yanzu da ya hito takarar shugaban ƙasar najeriya babu inda ya fi dacewa ya faro yakin neman zaben shi sai daga gida birnin katsina This is my home. I have come home to see you and to see all my brothers and sisters. And every time I come here, I remember my dearest brother, the late Umaru Yaradua. the Almighty grant him a general fidels And as you can see, Nigeria today is in a very bad situation. The security situation in this country needs to be rescued and saved. In 2005, 2006, I came to Katsina. We drove to Jibia and we went to Zamfara. You cannot do that again today. ya ce a shekara ta 2005 ya zuwa 2006 ya zo katsina ya zarce zamfara kuma sun tafi lafiya har ya koma gida abuja to amma yanzu hakan ba zai yiwu ba yanzu mutum ya kama hanya ita zamfara daga katsina sabili da taɓarɓarewar rashin tsaro ya ce insha Allahu idan da aka zaɓe shi ya zama shugaba to zai yi bakin iya ƙoƙarin shi wajen dawo da zaman lafiya da tare da kwanciyar hankali da kuma samar da aikin yi ga dubin dubatan matasan Najeriya kuma manoma su koma bakin aiki asibiti kuma a ƙara inganta shi da kayan aiki da magunguna kuma kyauta za a rika kula da mutane da ba su da lafiya waɗanda suka je asibiti waɗannan ya ce su ne kan gaba abin da zai fara yi domin sai da su ne ƙasa za ta iya ci gaba shin a halin da al'amura suka kasance yanzu a najeriya wani irin shugaba najeriya ke bukata don samun haɗin kai da ci gaban ƙasa farfesa usman bagaji mai yin sharhi game da muhimman al'amuran yau da kullum ya amsa min wannan fatawa abin da muke so shi ne shugaban ƙasan da yake da ilimi yake da hali na gari kuma zai tsaye adalci ko daga ina ya fito ko musulmi ne ko ba musulmi bane ba domin arewa ta yi irin wannan ko ga yadda aka taimaki ɗan tahallakin nan wanda yake mulki yanzu to a inda aka yi mashi hakan ku da abin da ya mai da wuri saboda ka ya ishe mu shaida cewa zancen ka ce wai za ka ɗauko wani mutum daga wani wuri saboda wai naka ne ko saboda waye ne ka sa shi ba shi ne magana ba don an jaraba ba a ji daɗi ba abin da ake nema yanzu ko daga ina mutum zai fito a samu mutum mai ilimi mai hali na gari mai amana hmm. kuma wanda yake da son talaka ba wanda zai je ya zagaye kansa da danginsa ba a rasa inda kuɗin suka shiga kuma babu biyan bukata ina ganin wannan darasi ne da aka samu ya kamata a yi a kansa a ɗauki wanda suka iya wanda kuma aka san halinsu an ga shi yana ma jama'a hidima ko hidima kansa kawai yake yi ya fito ya zage dantse ana yin wani abu na ceton al'umma tare da shi ko ba a yi sunshine malfashi murya amurka daga katsina a najeriya ta yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta lashe gasar Super League ta mata ta bana. Bayan da 'yan wasan ƙungiyar mata suka yi waiwayan baya suka lallasa su na kungiyar Manchester United da ci hudu da biyu a makon karshe na gasar ta bana. chelsea din ta sami nasarar lashe gasar ne tare da tazarar maki ɗaya da ke tsakaninta da arsenal da ke binta a tebur wadda ita kuma ta doke west ham da ci biyu da nema a wasan karshe ta gasar wannan ne karo na biyar da 'yan matan na chelsea suke lashe gasar a cikin shekaru shida yayin da kuma kungiyar ta kafa tarihin kasancewa kungiyar kadai da ta taba lashe gasar sau uku a jere a ingila din kuma ana ci gaba da fashin baki kan koma bayan da manchester united ke fuskanta biyo bayan ɗan karen kashin da ta sha a gidan brighton da ci hudu da nema a wasan premier a karshen mako lamarin da ya soma daure kan magoya bayan kungiyar wadda ta sha sauya masu horar da 'yan wasa a 'yan shekarun nan tare kuma da sake sayo shahararren dan wasan ta cristiano ronaldo amma kuma duk kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a sunana umar faruk bukoyin babu abin mamakin ganin yadda kungiyar wasan kwallon manchester united ta samu koma baya a wannan shekarar idan aka yi la'akari da yadda ta samu canje-canje masu horar da 'yan wasa sannan kuma su kansu 'yan wasar kamar ba su shirya takarar kofuka kusan guda hudu ko biyar ba da suka fita saboda idan ka duba za ka ga cewa idan ka cire shi mai tsaron gida david de gea da cristiano ronaldo da ya zo wannan shekarar babu wani yanda ke da kokarin cewa ainihin don an ci manchester united yana iya rama mata kuma ita ce kulob din da tafi kowace kulob a ingila a conceding goal ma'ana a jefa mata kwallo a raga su kansu masu manchester ma'ana glazer family kamar ba su shirya cin kowane kofi ba saboda idan muka ga yadda suke sayan yan wasa ne da ake cima average players ma'ana yan wasa masu karancin kuɗi shi kuma sabon coach mai zuwa ta irin tag din yana da kalubale mai yawa a tattare da shi domin kuwa sai ya yi abin da ake cewa total overhaul ma'ana ya cancanza abubuwa da dama a wannan club mafarkin kungiyar manchester city na mallakar matashin dan wasan borussia dortmund ta kasar jamus allen haaland na dab da cika yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka sami cimma daidaito tsakanin kungiyoyin biyu duk da yake kungiyar ta city na kokarin rufa-rufa a kan lamarin to amma wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an cimma yarjejeniya ta ce fano haaland dan kasar norway mai shekaru 21 akan kuɗi fan miliyan 63 kungiyar ta city dai ta daɗe tana farautar samun tsayayyen dan wasan gaba inda a can baya ta yi zawarcin dan wasan tottenham harry kane amma kuma ba a kai ga cimma daidaito ba a can baya kaɗan ma ta yi yunkurin sayan halan ɗin amma kuma batun ya bi shanun sarki inda aka bayyana cewa kungiyar barcelona ce ke kan gaba wajen samun dan wasan to sai dai kuma daga bisani kungiyar ta barcelona ta fito karara ta ce ba za ta iya sayan halan ba saboda matsalolin kuɗaɗe da take fuskanta murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To karfe biyar ne masu wara minti biyu a nan Washington DC yanzu kuma ga labarai a takaici. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da ya yi yana mai cewa Rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da jamus ta yi a yakin duniya na biyu putin ya yi magana game da bukatar rasha na tabbatar da tsaronta wanda rashar ta yi a watannin da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan fabrairu yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyar ta hari a yau litinin kasar philippines ke kada kuri'a don zaben sabon shugaban kasa yayin da ɗan hambararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi a 'yancin ɗan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta asiya mai bin tsarin demokuraɗiyya wadda ke cike da rarrabuwan kawuna ta masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya.